Kalangu, Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Gobara ta tashi tun yau da safe a babbar kasuwar Tillaberi tare da janyo barna sosai za ku ji karin bayanin wani makwabcin kasuwar a cikin labarin namu. Zanga-zangar kungiyar fararen hula da za ta gudana duk da hannun hukumomin birnin ya mai za ku ci ra'ayin ɗaya daga cikin masu taron. Sai kuma rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan batun yadda ake bin hanyar samun matsayin ɗan gudun hijira a Agadas ga masu neman mafaka. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a Tilabiri a daren jiya wata gobara ta yi barna sosai a babbar kasuwar birnin Sidi Albaja wani wani ganau da ke makwabtaka da kasuwar ya amsa tambayoyin Abdullahi Mahmudu. Wajajen karfe 4 da minti 48 ne na dare lokacin da na tashi daga barci ina so in yi nafila sai na ga alamar wuta. Na yi gudu ina ihu ina cewa akwai agaji saboda gidana yana kusa da bakin kasuwar ne. Jama'a ko suka fito a lokacin ne muka kira 'yan kwana-kwana suka kawo agaji suna kashe wutar mu kuma a ɗaya ɓangare muna aiki. A cikin ikon Allah iska ya tsaya kak bai ɗaukar wutar ya kai ta zuwa waɗansu shaguna. Amma dai wutar ta haddasa ɓarna saboda a lokacin da ta tashi akwai iska wutar tana ɗaukar bela tana kai waɗansu shaguna shaguna da dama ne suka ƙone wasu ba su ma fita da komai ba ba san dalilin tashin wutar ba. A nan Yamai duk da hannun hukumomin birnin a ranar jiya shugabannin jerin gwano sun bayyana niyyar kiran al'umma da su fito a yau. Mu saurari Michael Zodi a cikin rahoton Nafisa Adamu. Kamar yadda aka saba shugaban hukumar da'irar birnin Yamai ya fito da takardar hana jerin kwanon. Amma a nan bangare ba za mu tagume hannuwa ba, 'yancin mu ne da kundin tsarin mulki ya bamu. Muna son bayan sallar Juma'a bayan mun yi addu'o'i ga mamatanmu muna son jama'a su fito da fifi a can babban filin majalisar dokoki bayan sallar Juma'a za mu fito mun sha faɗa cewa ba mu ne makiyan ƙasa ba makiyan su ne waɗanda suke kitsa kashe-kashen dakarunmu. Kun gani a yau yadda aka baza dakarun tsaro ko'ina a cikin birnin mai waɗannan dakarun tsaro me yasa ba za a kai su a fagen daga ba maimakon a ajiye su a nan nan birnin Yamai. Wannan abin ba zai tsoratar da mu ba. Muna a shirye a yau mu fito don mu tabbatar da 'yancinmu na 'yan ƙasa. Fassarar Muntari Muhammadu sai kuma ɗaliban makarantar CS Kantana wato Abilma yankin Agadas sun yi jerin gwano domin yin ganin an sako wato an buɗe wuraren kwana da na cin abinci da aka rufe tun yau da watan oktoba a cewar sakatar jiran na kungiyar ɗaliban kwaleji da lise ɗaliban sun zo ne daga bilma a fashi dirku simindur da kuma sigidim da jado da shirfa dole sai sun yi aiki kamar su ci abinci muhammad abubakar sakataren kwaleji da lise tawar tarho a cikin rahoton musa maman Masalar tamu da aka rihe wurin dafa abinci cikin wata na Oktoba. Ni da kaina na ta yi administration na tambaya akan masalar da muke yi sai administration kin ce mana nan da sati biyu problem duka za su gyara mana. Shi ta jira tun Oktoba har muka shigo September. Da muka kara taya muka tambaya suka ce a su har yanzu masu da a bisa wanga harkokin da ake ciki da su. Ko muka yi da su dai gaskiya mu yi grab mu shiga cikin marsh. Muna da ma wasu masaloli da yawa ma da zama amma dai wanda dai gaskiya wanda suke alabas mutane dai dukan mu dai ba mu ji dadin shi ba kuma gaskiya kaman da wahala dai elef ya ci da kanshi daga farin shekara har zuwa karshen shekara ko wanda suka bar ekol akan wanga abubuwa ko wanda libi suke taya akan neman abincin su da akwai ruwa da dama wanda mutane suke kite suke zuwa bilma dan su yi karatu to abincin ga kenan da babu shi matan ma sai su zama saboda kuɗi ma sai su da kansu a nasa bangare prefen jihar bilma na ganin cewa an yi kokari sosai daga wajen hukumomin yankin domin magance matsalar budu wato fatumi ta wayar tarho a cikin rahoton musa mamman din Na haɗu da su na ce su kawo min takarda, sun kawo min na miƙa ta inda ya dace. Na ce musu ga ƙoƙarin da sauran jama'a suke yi. Ni da kaina na ba da mota na an ɗauko itatuwa don a kawo musu. Sannan akwai wake da ya kai buhu 200 da daidai S suka kawo. Gwamna tare da magajin garin Dirku duka suna iya ƙoƙarin su. An buɗe gurin kwanan ɗaliban. Idan suka ce ba abinci lalle ba shakka akwai waɗanda ba su kwana a waje. wajen akwai waɗanda cikin gari suke kwana muna jiran hukuma su zo za a saka musu duka abubuwan da suka dace saboda waɗanda za su kawo kayan suna son samu tabbaci ne nan ba daɗewa ba za mu wadatar da su da kayan bukata Najeriya, Ghana, Liberia, salio Gambia da kuma Guinea-Conakry sun bayyana rashin amincewa a ranar Alhamis a Abuja tare da makwabtansu kan kuɗin baiɗa na yammacin Afirka a cewar wata sanar da ta biyo bayan taron tsakanin ministocin kudi da gwamnonin bankunan tsakiyar. suna ganin cewa wannan aiki ba zuwa daidai da matakan kungiyar ecowas ko yawo domin kai ga matsayi guda kan kudi na bai na eco na shiyar wanda batun ake kan sayo da kusan shekaru talatin a shekara biyu na baya bayan an maido da shi wani taro zai hada shugabannin waɗannan ƙasashe shida domin tantance matsaya guda a cewar sanarwar ƙarshen. sojoji fiye da dubu ɗaya ne waɗanda rabinsu suka fito daga rundunonin mali burkina faso niger da faransa suka gudanar da ayyukan soja tun ranar biyu ga watan janairu cikin haɗin gwiwa a yankin lipta ko gurma kan ƙungiyoyin ta'addanci da kuma kayayyakin nasu a cewar ta sanarwar runduna barkan waɗannan ayyuka sun taimaka wajen kawar da 'yan ta'adda kusan goma sha biyar da kuma lalata motoci pick up guda uku da babura bakwai da kuma makamai da suka hada da pkm guda uku da akaran set guda goma da kuma sauran alburusai kusan 4,500 da sauran kayaki haka kuma an samu tutar kungiyar is a cewar wannan sanarwa da aka raba a njamina na kasar chadi. Amurka za ta ɗauki wani mataki kan matsayin zamanta a Afirka nan da kimanin wata biyu in ci hafsan sojojin Amurka janar Mark Milley a cewa wani labarin afe na yau. Babu wani lokaci tsaye in ji janar ɗin gaban wasu 'yan jarida cikin jirgi kan hanyar zuwa Washington bayan wani taro a Paris tare da takwaransa na Faransa janar François Lecointre. ranar litinin janar mile ya shaida cewa amurka na shirin rage sojojinta afirka a inda shugaban kasar faransa emmanuel macron ya tara g5 sahel apo in ji labarin fadar elize ta mai da martani tare da jaddada cewa taimakon da amurka take badawa a gabarkan na da muhimmancin gaske. Kadodin ne suna da wani yankin da suka fi so mai ciyayi Tifa Australis tafki da ke da girman eka fiye da satin inji daraktan muhallin yankin Zandar. a cewarsa waɗannan kadodi ba su taɓa zama barna ba ga noman ranar gidimu ne kanar abdurrahman yakuba a cikin rahoton mustapha mamman sani akwai wani tafki a nan cikin garin nan garin bisa hanyar agaras da ake cewa dan karo lokacin nan a nan ciki ciki da ta tai kahewa akwai wani nasara da ke mubarta shi ya zo ɗauke su ya kasa taukin girman to tun daga wani lokacin zawwa yanzu babu wani mahaluki da ke gidimuni ko waje wajen gidimuni da ya zo ya ce wannan kado da ke suna suna cikin tafki suna a yawa ya sun kawo wata matsala a takaice rayuwarsu a wannan wurin ba ta shahi kowa ba in yanzu yau mutane suna cewa zaman su anan ko ya ci musu a ƙwarya mm-hmm. to ba dangance da wata matsala ba ce illa cewar kawai niyya ce suka yi suka faɗi saboda a cikin ruwan akwai wuraren da dama da suke da ciyawa wannan doguwa da ake ce mata kacalla da Hausa anan waje wajen suke tunda shi dabbar ruwa ce da take cikin ruwa tana buƙatar wuri mai umci dan ta samu ta rika aje 'yan tana aihuwa tana samun abin da za ta ci a wannan wurin babu wani yawo da suke yi na tafki ya fi eka sattin kenan akwai wuri da dama wanda al'umma take iya zuwa ta yi ta ta yakin rakinta ta da taimakon kungiyar alliance française da kuma lise ta faransa da ke waje an da daren karatu a wannan shekara asabar a cikin kasashe kusan 30 wanda a farko a tokyo a japan da almaty a kyrgyzstan da kuma yamai a niger tare da bukukuwa kusan 6,000 a cewar afe tare da jaddada cewa karatu cikin ɗaga murya da sautin kiɗa da tatsuniya da kuma wasanni da haɗuwa da kuma mawallafa na cikin jadawalin wannan biki karo na hudu da ake biki a faransa kuma a ƙarƙashin nauyin 'yar wasar barkwanci zabu bretman tun kafura daren karatu na da manufar nuna jin daɗin karatu a ko'ina kuma ga kowa. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. A agadas wasu masu neman mafaka na iya jiran har tsawon shekaru domin samun matsayin ɗan hijira wata matsala da ke da nasaba da nawa kan aiki tsakanin zuwa neman mafaka a Nijar da kuma aje takardunsa zuwa gaban jami'an ICR da na ma'aikatan gwamnatin Nijar. Wakilin kwamitin ƙasa na ba da matsayin ɗan gudun hijira kuma daraktan yankin Itasibile hijira da kuma 'yan gudun hijira na Agadas Yakuba Suke Raju. ya amsa tambayoyin Anise Karim kan waɗannan hanyoyi a cikin rahotonmu na musamman. A l'arrivée des demandeurs d'asile. Daga zuwar masu tambayar mafaka ana ƙididdige bayanai a kansu aikin da wa'anda muke ce ma mobilisateur communautaire MOB da APBE wanda suke karkata su wajen ma'aikatar ita civil reshen kula da migration da 'yan gudun hijira ta jiha inda ke da kwamitin ƙasa mai tantance wa'anda za a baiwa wannan damar samun mafakar wanda shi kuma zai rawaita sunan mutanen da karɓar tambayar buƙatar su wadda suka rubuta da kansu kanan muna karkata su wajen scr a lokacin da ake kula da tallafa musu a can mu kuma muna yin abin da muke ce ma ekuta initial wadda a kanta muke ɗaukar mahimman labaru bisa mai tambayar kanan aji na biyu sai a shiga kayyade matsayin ɗan gudun hijirar a dsr inda kowane kuma zai gabata a gaban wannan sashen da ya ƙunshi jijoji da scr ta ɗauka ta sa hannun drek kowane ɗan gudun hijira zai kwashe sa'o'i sa'o'i biyu zuwa uku na tattaunawa da su bayanan da aka kididdige a rawaita takarda mai kumshe da bayanan duka da muke isarwa a kwamitin ƙasa mai kula da ba da matsayin ɗan gudun hijira da ke can yame sai kwamitin ya kirayi wani zaman taro don ya ba da shawarar shi a kai da amsar e ko kuma a kasar nijar ta ba shi matsayin zaman ɗan gudun hijira da ya tambaya bisa kan tambayoyi a ina da yaushe aka soma wannan shimfiɗar tsarin tun daga isowarsa a cibiyar tamu. Le statut de réfugiés au Kadida. Sannan wane lokaci ne abin yake ɗaukawa? Daga isuwar mutumin a cibiyar ma'aikatar ta. Yaushe kuma ina ne wannan tafiyar da tsarin ya soma? Kuma ya danganta da gaggawar da aka sanya da kuma samun sararin da ma'aikatan da ke aikin takardun suka samu. Bamban da 'yan gudun hijira da ke jihar Talabiri da Difa halin takamaimai na Agadas dai shine yanayin hali zuwa hali ne ake diba sai a ƙididdige takardun a nazarce su sai kwamitin ya ba da amsarsa hali zuwa hali. Masu neman mafaka 'yan shekaru uku yaya ne tsarin tafiyar yake gudana? Lalle dangance da tsawon lokaci mun tsaida cewar nan gaba za mu kawo masu tambayar tare da amfani da lokacin da suka shigo. Kana jimawa da zuwa kana kasancewa cikin jerin sahun gaba don ka gabata a gaban ma'aikatan na DSR. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.